بسم الله الرحمن الرحيم لك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات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 mafi ingancin lissahi bayan lissahin Allah muna nan a kitabul gusul za mu tashi babi na ashirin da hudu babun aljurubu ya kuzu wa yamshi tukuki wa gare yau goma ga watan rabiul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتذر الجنب ويقلم أسفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة imam al-bukhari yace babul junubi yakhruju wa yamshi fi suqi wa ghayrihi wannan babin zai nuna magana mai janaba yana iya fita yayi yawo a cikin kasuwa da wurin kasuwa da yi wankan janaba ba kaba da yi wankan janaba ba da zan fahimci cewa yi wankan janaba ba in yace aljunub shi ne wanda yake da janaba in da yi wankan janaba ya tashi da zama aljunub wannan yana halatta ko bai halatta ya al'amarin yake sai mamu bukari ya kawo mana dalilai akan haka yace qala aqa'un يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ وقال لي أبي رباح يكتوى يحتجم الجنب لجنب لئي ينقه ويقلم أظفاره لا يئي شرع كيفشي ويحلق رأسه لا يئي أسكداش كيشي وإن لم يتوضأ هو لا بيئة ولا ثم قال لي علاقة ولا دبابين alaka wannan da babin wa'annan da abubuwan da ayyuka ne ayyuka ne imamul bukhari abin da yake fita kasuwa yawo cikin kasuwa da wani shi wa'annan abubuwan aiki ne wasu suna ganin cewa mai janaba bai kamata in kana da janaba ba za ka iya bai akaifa ba in kana da janaba ba za ka yi aski ba in kana da janaba ba za ka yi kaho ba saboda me saboda wai abubuwan suka fita da jikinka sun fita suna da janaba kaga kenan wani sashen na jikin ka ya fita a bai da janaba sai imam bukhari yayi babi ya nuna cewa hakan ana yi shehu da sa ibn taymiya cikin majmu'atul fatawa shi ya kafa hujja akan ana yin haka ne da hadisin da imam abu dawud ya rawaito cewa wani mutum ya musulunta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai azil an ka sha'aral kufri waqtatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce gashin kafirci daga kanka sannan kai kaciya kun ga da kafirci da jaraba wasi tabbas hadisi ya bi amma bai fara ke mai ka tabbata sai ka yi wanka ba sannan zaka aski kaga da ya halatta wanda ya shigo musulunci bashin shi da ya yi kafirci da shi har annabi ya ce mai sha'aran kufuri bashin kafirci kuma annabi nufin sai a cire shi ba tare da an yi wanka ba wani yana nuna cewa kenan wanda yake yana musulmi da na ba ta samai maganar cire akai fa ko kuma yin aski wannan ahwal wannan shi ya fi sauke Imam Bukhari wancan hadisin bai cika shirya shi ba amma akwai wasu hadisai da suka cika shirya shi waɗanda za a iya istinbadin wannan azan a ciki sai ya kawo su قول البخاري حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن هشام أسادة عن انس عن انس بن مالك حدثه ثم ان انس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة شو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن كينا تادوا دا ما تنك أدري لا ولا يوم إذن تسعو نسوة wannan lokacin kuma yana da mata tara wannan hadisin ya wuce mu a baya mun karanta shi kamar ne ne cikin wanda ya sa Imam Bukhari ya kawo shi a wannan babin shine idan yana da mata tara tabbas matan nan tara ba daki ɗaya suke ba ko wace tana da ɗakin ta idan ya fito da wannan ɗakin zai shiga wannan ɗakin kun ga fi suke wa gairi kun ga yamshi annabi ya ce ta yana jaraba ko ya fito da wannan ɗakin ya shiga wannan ɗakin ya fito ya shiga wannan ɗakin har ɗaki tara sai ka ce mamu bukari ya kafa hujja da shi cewa mutum yana tafiya a kasuwa da mamunin kasuwa bai mu je a hadisi na gaba da zai kawo mu da abin da yake munasaba da kamar fita kasuwa حدثنا عياش قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس إمام البخاري يكفي حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى بشيني سنة سمبا ابن محمد عبد الأعلى بن عبد الأعلى وني شوكي مكرتون أبو داود قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع نفيل الصائب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سألتني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جنوب annabi sallallahu ya haɗu da ni ina da janaba wannan akwai dalili ciki na cewa yana halatta kenan mai janaba ya yawo tun da yana janaba ku kiyaye wannan alaƙa abubuwa abu hurairah zai ba mu labari amma za mu zo ga ƙarshe abu ɗaya kawai annabi ne na inkari duk inda annabi ne na inkari bai yana nuna cewa daidai ne kenan yace a ah, raƙayar ya rasulullah sallallahu alaihi wa ana junubun manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata gare shi ya haɗu da ni ina da janaba muka ce wannan shine dalili na cewa mutum na iya zama wankan janaba ba wajibi bane su lokacin sallah muddin ba sallah ta cin ba idan janaba ta same ka da safe kana iya wanka ka tafi makarantar boko ko ka tafi wajen aikin gwamnati ko ka tafi kasuwa ka buɗe shagonka ka ci gaba da janaba ka ci gaba da harkokinka har sai lokacin azhar yayi in lokacin azhar yayi wannan wanka ya waje ya waje gare ka Allah subhanahu wa ta'ala magana idan kuntum ila salati bayan ya gama an wallahi ce wa in kuntum junuban faɓaharu yanzu wajabci ne dole sai kai arwalla sai wanka domin lokacin sallah yayi ai yake fa akada ji yaji fa mashitu fa ma'ahu hatta ka'ada sai annabi ya rike hannuna ya ja hannuna muka yi tafiya da shi hannun zauna wanda yana haɓu ka gauna wanda yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da latsufi yana da tausayi yana da girmama waɗannan mutanen da aka tare da shi yana mai jin umarnin Allah da yace wala taqwidil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha su abu hurairah su ne alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha annabi sun bai taba kauda ido gare su ba jan su yake duka su yake duk da yake ba su da komai amma saboda suna ambaton Allah suna son ilimi sai su annabi sun yake yake da su yace fantalaitu fa ko rahla abu ya take sai ni sura ne bayan mun zauna sai ni zo masauki na fa sai ni yi wanka thumma itu wa huwa qa'idun sannan ni dawo annabi na zaune wannan shi da cewa yana da kyau wanda zai zuwa majalisi na hadisi ko na qur'ani inda ake karatu ya kasance na cikin cikakken tsafta cikakken tsafta a abin san cewa abu ne wannan in ba amma ya hadisi sun haka mutum ya daina cikin tsafta imamu suyuti yana cewa walil hadithul rusul wa tatahhur wa tibu wa siwaq wa tabakhur idan zaka zo wajen hadisi ana son an kai wanka idan kana da aiki don shi abin da za zaka je makarantar boko ko zaka je wajen aiki amma in zaka zo makarantar hadisi kan ka tabbata baka da janaba kai wanka kai ka zaka kana cikin aiki kai aswaki ka sa turare ka sa bakur za ka zama ganta hadisi a duk aiki kawai ke tashi nurun na nur haka majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam take mutane da yawa suna suna suna samun matsala tsakanin raba tsakanin cewa tuwani ke tattu ko wani abu da kuma tsafta tsafta ko tuwani kake tattu ne kaza kana da tsafta tsafta daban ce annabi sun sai kasance yana son turare kuma yana son tsafta kwarai da gaske fakala sai annabi sun sai yace aina kunta ya abahirra ina ka kasance ya aba hera yau hera ta samu matsayi ta wuce horera da ya kara mata mutane ya kuma abu horaira dama ita ce an ce tasbiri ina kake ya aba hera ya aba horaira kun ga wannan yana nuna cewa ne yana nuna cewa annabi tana alaihi cikakken tafakkuji ga waɗanda a wajen shi a makaranta dole a yi roll call a kira rajista daga ƙarshe a gane wacce rewa wa'annan. haka shugabanni suke ko da yaushe ga annabi na cewa aina kunta ya aba huraira haka Allah ba mu labarin annabi Sulaiman wa tafaqqada tayra fa qala ma li la aran huda huda am kana min al-ghaibin wannan shine halin halin manya yan baka shugabancin mutane kana kan sai su gana shugabancin su dole ka dinga bincikawa kuma an samu mutum ya kere sai an bashi punishment ma li la aran huda huda am kana min al-ghaibin لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين dole in baka zo makaranta a kawo kitsa da asibiti cewa eh asibiti na kitsa ya san in ba aka ba katin sun punishment wani yana da asali sai ga malaman islamiyya yanzu kuma suka ba mutum punishment da zo makaranta ba ugon shi yana magana suka kawo ya alƙur'ani da da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a kira da ni muke bugun wannan bai tafi ba aina kunta ya aba hera kultu lahu sai mai sai kaya mai abarina ya wuce ma hadisin baya ce mai ya rasulullah kun ku junuban فاستحييت فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة wannan abin fa sai annabi ne gyara ne dalili ga yana sai ya abahirrin innal mu'mina la yanjus kalma ce ta motsin rayuwa ta yaya ta ga Allah ga ce a ga ka samu in kai an kai wani abu suka ce subhanallah wannan ne halin mumini cewa ai mumini ta zama cikin najasa ya nuna san sai kasance abin da ɗaya ne in kari a ciki shi ne kasancewa sai ya yi tsammanin cewa yana da najasa amma sauran abubuwa da yake bai dai yake ya nuna san sai tabbatar shi a kansu imam bukhari ya kawo wannan domin nuna maka cewa imam ah, abu abu huraira ko abu jirin ya fito waje ya yi yawo har ya haɗu da annabi sallallahu sun je sun zauna ya da janaba da yi wanka ba kaga wanda yake nuna mana yana halatta mutum ya fito cikin kasuwa ko cikin wajaje ya yawo yana da janaba ba dole bane ya yi wankan janaba sai dai idan ya yi wankan janaba fa zalika afdal wannan shi yafi amma dai ba dole bane ba wajibi bane باب كيمنة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ da wannan babin da babin da aka tafi kusan babi kala ɗaya ne amma imam al-bukhari ya ɗauro fiqhu daban-daban a cikin su na yace babu kai nuna til junubi sun baiti idan ta wanda a kabla an yattasu babi mai nuna mana cewa mai janaba yana iya kasancewa cikin gida abu ya kawo maka hadisin cewa yana iya yawo cikin kasuwa yana iya yawo wani waje da ba kasuwa ba yanzu yana iya zama cikin gida kuma imam al-bukhari yana cewa nuna maka komai da dalili ake yi sai mun ce akwai dalilin fita cikin hanya yayi to me dalilin zama cikin gida kuma da take babu kai yi matul junubi sun baiti babi mai nuna mana cewa mai janaba yana iya kasancewa a cikin gida gida ta wabba a kabla an yi tasirin idan yi alwallah tun kafin ya yi wanka zai zama ne a cikin gida yana da awanna ya haddasana abu nuwayin ya sha wuce mu fabulu bini bukai wani haddasana hisham bini abu abdullahi bisiwa'i wa shaiban an yahya shaiban bini abdurrahman an yahya bini abi kafiri abi salamata bini abdurrahman bini auk قال سألت عائشة أكان النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يرقد وهو جنوب yace na tambayi Aisha shin Annabi sallallahu alaihi yana kwantawa yana da janaba ya kwanta da janaba bai wanka ba qalat na'am tace eh wa yatawabba amma yakan yi alwala kuma Imam Bukhari ne sai yayi sanar da wannan don idan yana kasancewa cikin gida yayi bacci da janaba kan ya yi wanka sai an cewa kenan akwai lokacin da yanzu ba lokacin bacci ba kan ya bacci akwai lokacin da bacci bai dokai ba yana nan bai da bai da janaba za ka yana nan cikin gida mutum ya kiran cewa cikin gida ko ba bacci yake ba babu babu wankan da yi wanka ba dole annabi sallallahu alaihi ai ba janabar na samu ne bacci ya ɗauke shi ba dole za a samu wani lokaci kadar wanda yake bayan janabar ta samu kuma ga nan bai wanka ba kafin bacci ya ɗauke shi kuma yana nan cikin gida kenan sai nuna cewa kai nuna kun junubi fil baiti qabla an ya yaghtasil sai kawo mana wannan hadisi akan hujja za mu ji ya ta maimaita wannan hadisin a babukan da ke gaba باب نوم الجنوب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقل أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب Imam Bukhari ka wani babu nauyin junub babi mai magana game da baccin mai janaba mai janaba yana bacci da yi wanka ba يتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يتي حدثنا قتيبة يتي ابن سعيد قال حدثنا لي يعني ابن سعد النافع وأن الكويس مولاي عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Abdullahi bin Umar yake cewa kun ga wannan babin wannan hadisi akwai sahabi guda biyu ciki mun kun ji ba idan isan dukkanin su a immatin ajillah usaiba bin sa'id da nais bin sa'ad al-masri da nafi maula abdullahi bin umar da abdullahi bin umar da kuma umar bin khattab radiyallahu anhu shi kanshi wannan hadisin kaga in zaka sace daga cikin musnadin umar umar bin khattab wani kana ko ta riwaya ta zo cewa kuma kike nuna cewa abdullahi bin umar yana na an kai akan haka za a isa shi ma cikin musnadin abdullahi bin umar sai tambi manzo Allah sana ayal quru ahaduna wa huwa junub sayan mu zai iya kwantawa yayi bacci alhaliya da janaba qala na'am sai annabi sun zace mai eh zai iya haka idza tawadda ahadukum falyaqul wa huwa junub idan ɗayan ku yayi arwalla ya kwanta ko da yana da janaba kuma kamar wannan hadisin da wancan bisu suna nuna mana idan an yi arwalla ko sai mu fara hadisi na gaba babu na gaba kin ɗaya ne باب الجنود يتوضا كل ينام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة imamu bukhari yace ce babul ko kuma babul junubi ya tawadda hukumma babi mai nuna nuna mai janaba yana arwalla sannan ya kwanta wasu malamai suka ce wannan babin ya faɗi a wasu littattafai wato wannan babin kamata wannan babin ya haɗe shi da wancan kun ji ba suka ce jumma na ɗaya ne babu nauyin zunub babu babu zunubi ya tawabba kun mai na mun suka ce babu wani fa'idan kawo wannan babin dun magana ɗaya ce amma tabbas imam bukhari akwai cikin da ya kawo wannan babin ko da ke ni ba zan iya san ba sanin cikin ba amma insha Allah akwai cikin da ya kawo wannan babin amma magana duk ce da babin da ya wuce yake haddasa yahya ibn bukair قال حدثنا الليث وسيحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث شنو وانشن ده يوسف ما وانشن اسنادي الليث بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر المصري زوا نان دكان متان مصر ne wa'ancan guda uku da aka faɗi Yahya bin Bukayr da Ibn Abdullah bin Bukayr kenan da Layth bin Sa'd da Ubaydullah bin Abi Ja'far an Muhammad bin Abdurrahman an kowa an aisha kuma an mutum uku duk mutanen madina ne muhammad bin abdurrahman da kuma madani da kuma urwa bin zubair da kuma aisha radiyallahu anha wa ardaha قالت تكي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya yi bacci idan yana son ya bacci wa huwa junubun yana da janaba ga tala farjahu wa tawadda lis salati sai ya wanke gaba gare shi sannan yayi arwalla irin ta sallah wannan shi ke tabbatar da cewa wasu suna cewa arwallar da ake yi suna cewa arwallar da ake yi ana yin arwalla abin da ake nufi mai janaba ya arwalla ne mai janaba ya wanke jiki ne kawai shehu da sa'in wata niyya cikin majmu'atul fatawa yana cewa duk inda arwalla ta taho cikin addinin mu tana nuna arwalla shafin wannan babu inda arwalla ta addinin mu jiki nuna arwalla ta wanke jiki yake addinin addinin ahlul kitab tana zuwa cewa a yi ayi arwalla an ce abin da ke da arwalla shine wanke hannu ko kuma wanke jiki haka hujja da hadisin da imamu tirmidhi ya so cikin shama'il ne kamar kwanaki ne yake cewa malam sassan wace tu fi taurati anna min barakati ba'ani alwudu qablahu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna barakati ba'ani alwudu qablahu wal wudu ba'dahu bana kan da a asaura cewa a cikin albarka abinci yayi arwalla kafin a ci abinci annabi sun sai ce albarka abinci ayi ci ayi arwalla kafin abinci ayi walla bayan abinci wannan aure ta rufin wanke hannu alakhtilafin fi tasihin hadisin da kuma za a fashi kuma malamai sun tafi akan akan za a fashi kun ga wanda ta ce ta ce wata wabba alin salati kuma sai arwalla ɗin arwalla sallah wanda yana nuna cewa arwalla ake yin kiran arwalla arwalla sallah sun nan ba hukunci cewa annabi kan sai yana yin wan yana yin arwalla da kwanta yana da janaba za hadisi na حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا دويدية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ إمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا جويرية yace doyayya ta ba mu labari ko ya ba mu labari na ya ba mu labari namiji ne doyayya sunan baba ne asma'u جويرية بن أسماء هكا أسماني بن أسماء أن نافع عن عبد الله وعبد الله بن عمر قال ياتي استفتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أينام أحدنا وهو جنوب ɗayan mu zai iya bacci yana da janaba kala na'am idza tawadda wannan shine wannan hadisin da ya wuce mu حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام الإمام البخاري يقول مقام حدثنا عبد الله بن يوسف na قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر mai karfi ne kwarai da gaske don kana Abdullahi bin Dinar karamin tabi'i ne amma duk da haka nan dai manyan malamai ne gaba daya Malik an Abdullahi bin Dinar an an Abdullahi bin Umar ko yake to an annahu qala Abdullahi Umar ya ce ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل yake kuma bin Khattab ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa jaraba tana samu ne da daddare fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya da insha Allah tabbata gare shi da alayi da yake mai tawadda wa sul zakar ka kuma ka yi arwalla ka wanke gaba gare ka sannan ka yi bacci wannan bayan nuna cewa sai ya yi arwalla sannan ya wanke gaba gare shi abin da ke wa dai kawai hadafi ne da bawo kun duk mun san cewa sai wanke gaba gare shi yake yin yake yin arwalla kamar da muka bayani a hadisin Ali na can yake in ba zakaraka tawabba wa ba zakaraka abadin da muka karanta na najasan madini sai ka wannan ma yana nuna cewa sai ya wanke gaba gare shi sannan ya yi arwalla sannan wannan yana nuna mana cewa arwalla ne janaba mai janaba in yayi arwalla a shaunar samin taimiyya na idan mai janaba ya arwalla ya yanke radin janaba idan kana da janaba sai ka yi arwalla kafin ka yi wanka radin janaba ka ɗauke shi sai shi duk wa'in mal'arba'a sun halatta ma mai janaba in yayi arwalla ya shiga masallaci ya zauna imam bin tafiya ya ɗauko wannan daga imamu shafi yake kusan dukkanin malaman kenan yace yace don haka wannan yana nuna cewa idan wani mai janaba ya yi arwalla ya ɗauke ya ɗauke radin janaba kuma ina da sel suka sa malamai jamhurin ulama suka tafi akan cewa lalle ana arwalla mai janaba yana arwalla kafin ya kwanta ko amma suka ce musahabi ce me dalilin sunan musahabi ce akwai hadisin Aisha da ke inda Imam Sahawi ta ce wata rana yana yi ya kwanta da cikin ruwa ba wata riwaya bai yi arwalla ba yayi yana janaba ya kwanta sai bai yi arwalla ba ko bai taɓa ruwa ba sai wancan sai ka jamhurin ulama suka ce wannan kawai musahabi ne yana da kyau cewa mai janaba ya yi arwala kafin ya kwanta imamu dawud da zahiri da ibn suka ce lalle lalle wajibi ne saboda wannan hadisan suna nuna cewa annabi sun ya ce sai arwala tawadda sai arwala suka ce wannan umarni ne yana nuna wajibi ne ala kulli halin duk wanda ka dauka dai abinda da muhimmanci shine kasance kai arwala in kai arwala ka fita kawa kowa daidai kuma hakan shi ya cewa da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babun إذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حول الإسناد وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي راكع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه أمر بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله إمام البخاري يكفي باب إذا تقل ختانان بابي من إيه كنت إذا نجد ما تسوك تارو يكفي حدثنا معاذ بن فضالة المصري قال البصري قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله بن السوائي ها وحدثنا أبو نعيم wani malami ne ke nan bancin mu'az wata ya ba wannan isnadin ya dawo wani isnadi ta ci wata tana abu nu'ayin su waɗanda sun wuce mai ne bin dukayen kenan ko an sha shi ne wancan an qatada عن الحسن عن ابي ka nufai a sa'ir ابي هريره sun ban da abu hurera wani ya kunji ba duk mutanen mutane na ne mutanen basara ne ga fatar asumi su ta da su sha su abu na ayin wa'in na mutanen mutanen basara ne na daga mutanen basara ne banda sahabi shi ne abu sallallahu alaihi wa عن النبي صلى الله idan jalasa bai na Shu'a bi hal شعبها a nan sun sai ce idan ya zauna tsakanin ga'o'inta guda hudu ita wace ba a mace ta nan ba ba a mace ko wace ba Shu'a bi ha ga lamiri ya zo in lamiri ya zo ya muke mai sai mu mai ta abin da ya wuce ko to kudi ba ni ya wuce baya babu abin ya wuce wannan suka balaga ta annabi sallallahu alaihi wa sallam muke. kowa ba sai an hudu abin ya wuce ba ka san ko miya yake nufi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Sulaiman cikin Qur'ani yace inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab tawarat yudace ashab amma an bata ta baya yayin baya ba mu da amma ba da hakan da ka zo zaka zaka sani sai wannan abin da ka zo zaka sani Qur'ani ba zai ambace ba ya san cewa ga kanka mutum duba za su tsafani ba ce rana ce nan ma mutum duba za su tsafani ba mace ake ne sai za jalasa baina shuhadi al-arba arba'i idan ya zamna akan gaɓoɓinta guda hudu malamai sun tsafani wanne ne gaɓoɓin guda hudu ala kullu halin da ke nufi shine jima'i ba sai ka tsaya sanin gaɓoɓin guda hudu ba da jahadaha sannan ya yi kokowa da ita wata ya jima'i da ita faqad wajaba al-ghuslu to wanka ya wajaba sun ganin bai faɗi ko ya ko mutum ya fice mani ko bai fitowa ba a riwayar muslim ya zato da wannan hadisin yace wa illam yunzil ko da bai hidda mani ba kuma wannan hadisi yana nuna mai cewa idan mutum ya yi jima'i ko da bai fitar da mani ba wankan jaraba ya riga ya cin mai jaraba ka riga ta samai kuma wannan hadisan sun wuce mu a baya kuma na yi muku cikakken bayani a lokacin da suka wuce mu kuma insha Allah na ƙarin bayani a hadisi na gaba domin babi na gaba irin wannan babin ne ko kuma yana alaka da wannan babin sai mun karanta sai mu haɗe sai mu yi bayani da kitabahu amr bin manzo an shuba mislahu amr bin manzo shi ma ya bi hisham bin abdullahi siwa'i eh, ya kabo daga shuba ba eh, daga shuba irin wannan hadisin وقال موسى موسى بن اسماعيل التبوذكي حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال اخبرنا الحسن kun ga abu ya tafiya to ko dama a kada tilisi yake ya ce an kan yanzu Imam Bukhari ya samu mana inda yake na haka shi kenan matsalar hadisin ta tafiya ta باب غسل ما يصيب min فرج mara. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يب قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل, ويغسل ذكره قال عثمان سمعته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم imam al-bukhari yace babu basri ma yusibu min farjil mar'a babi wanda zai nuna magana da cewa wanda ya jima'i wani abu ya same daga farjin masu da jima'i yace zai wanke abin da ya same kun ji a wancan babin a hadisin da ya zo a wancan babin ne nuna magana ya ce mana idan aka yi jima'i ko ya mani bai fito ba za a yi za a yi wanka bai mu ji wannan hadisin ne da ke muna. Hadathana Abu ma'amarin قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد الأنبري سينكو عن حسين كو عن قال يحيى حسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره آه، أنه سأل عثمان بن عفان زيد بن خالد الجهني يتسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني ka bani labari ne matsayi idan mutum ya yi jima'i da matar shi amma mani bai fito ba qala usmanu usman bin affan sai yace yatawaddau kama yatawaddau li salati wala yaktilu zakara wa yaktilu zakara zai arwala in arwala da yake yi duk zai sallah ba zai wanke zakarin shi kuma da amma mai wanka ba kuma tambaya da ya kai قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان يتناجى كذا منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا مسلم يجمع إيماني بيتو ميبا zai yi wanka zai wanke a walla ya wanke sai abin da ya samai na kazanta a bace zai yi wanka ba fata aiko an zalika ya ibn abi talib sai zai bin khalid juhani yace sai na tiro kamar daga su da an sabba sai ke zai zo ne tambayi ali ibn abi talib wa zubair bin awwa بزبيد الأواب وطلحة بن عبيد الله وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب وأبي بن كعب kun ga zuwa nan duk ashiratun bashi ne bin janna ne ko Ali bin Abi Talib da Zubair bin Awwam da Talha bin Ubaydillah wata Talha yana ganin Umar radiyallahu anhu yana ganin Umar da daddare sai daga ya shigo gida ya fito yana sanifa sai da ya tafi ya tafi sai safe sai sai kun shiga gidan sai sai mai kifo su tsohuwa zaune ya tafi ya ce mata don mutum yadda ke shigowa nan ko da shi da bani ya kai sai ce ai mutum yadda ke tahowa umar na khalifa ba abin da ke tahowa share yake min ya kwashe min share ya kai ya min wanki ya dama ni abinci sai ce wai haka ya tsalha awa awa ba su kuma su taba kai sun ka ya tsalha ya zuwa awa kuma aka tambaye har abin da yake yi wato sai da na ga ta kun na sa ai irin haka ta mai zato طلحة بن عبيد الله كنا وأبي بن كعب وأبي بن كعب رضي الله عنه زيد بن خالد بن مالك بن ذلك تنبيه وإنن su hudu wata har shi nan biyar fa amaruhu bi zalika sai suka umurce shi da haka wato suka umurci shi shi zai kin da haka shi fatin wannan da wasu ruwa suka ce au fasalu wa tara kullanin kuma suka bani fatawa daidai yadda Usman ya bada fatawa kuma ba ta guda biyar kenan ko قال يحيى أخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kuma ka wani isnadi daga Abu Ayuba na shidda ke nasa waɗannan duk sun ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wannan akwai cikakken sabawa tsakanin wannan hadisin da wancan da ya wuce wancan da ya wuce yana nuna cewa idan mutum yi jima'i mali bai fito mai ba zai yi wanka ko wannan kuma yana nuna cewa idan mani ya fito ne ake yin wanka idan mani bai fito ba ba za a yi wanka ba wannan shi kawo takaddama tsakanin malamai sun farkon nuna al'umman ma ya kawo takaddama tsakanin sahabbai ah, abu musa shari wata ya taba tahowa ya da aisha radiyallahu anhu akan haka ce mata ya umma laqad shaqqa alayya amrun لقد شق علي اختلاف أصحاب sallallahu الله wa الله Fi وسلم fa inni فإني لأعظم an astaqbilu به qalat ma هو ما كنت سائلا عنه أمك فتحلي yake الرجل يبدي إلى امرأته ولا يمني أما يبتسم قالت إذا مس الختان الختان إذا جاوز الختان الختان وجب القتل ولا سباشه بكواء هكا عائشة رضي الله عنها يقول تنبيتها أبو موسى الأشعري وأنا حديثنا في إمام مالك يبتي متى ما يبيعتها ina jin nauyi in tambaye wani abu da yake sahabban manzon Allah sun yi tsafani gare shi kawai da gaske yace duk abin da kake ma yake ka tambaye ni yace mutum da yake jima'i da matar shi bai fitar da mani manini ba shin yana wanka eh yace ita ce idan idan idan aka yi haka za a yi wanka wanka ya waje ba ba shi fatawa da haka sannan Umar bin Khattab shi ma game da Ibn shi ba ya fitar da sanadi ingantacce Umar bin Khattab sai yana zanne a cikin masallaci sai wani zo ya ba shi labari ya ce ga zai bin sabi ce yana fatawa da son rai ne wato zai bin sabi shi ma yana ba irin wannan fatawar ta cewa idan aka yi jima'i idan mani bai fita ba ba za a wanka ba sai ce a ji a kira mai shi ya ce ya bi a ji a zo ne shi ya zo aka zo da shi ya ce an ka tukki bi ra'ayika ya aduwa nafsi aka tukki bi ra'ayi ya kana son ka zama matsayin kanka ka dinga fatawa da ra'ayin kanka يقول والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأي نفسي هو حديث حدثني به بعض أعمامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثت به يا أمير المؤمنين والله بن فتوى da saurayi na ba wani hadisi ne wasu daga cikin ƴan uwan mahaifina suka bani labari so bai bin ka ni kuma ni ina fatawa da shi ina ba labari da shi sai a kira ɗaya daga cikin yana nan sa'a da ya ce haka ne kuma da ya ga matsalar ta girma sai tara al-muhajiruna wal ansar gaba ɗaya cikin masallaci ya jima muka ita mutum ya yi jima'i da matar shi mani bai fita ba zai wanka ko ba zai wanka ba sai suka yi saɓani yace antum ahla badr ikhtalaftum fi hada walladina ba'dakum ashadd ikhtilafan fihi yace ku mutanen da kun halarci badar ku da manya manya kun yi sabani akan wannan wanda za su zo baya kenan za su fi tsare sabani akan wannan kenan kaga wannan kai koyi darasi akan shi kuma bin kasam in matsala ta zo mai tara almuhajiruna wal ansar irin wanda in ta zo ma zaka iya bada fatawa kai taraddi tare da cikin mallami da karfi da yaji amma ya kara muhajiruna wal ansar kuma muhajiruna wal ansar kowa ya bada ra'ayi ne da ji haka sai ya kasance to ya je sai Ali bin Abi Talib ya ce yana ba shi shawara kun ga yana cikin suka fitowa ba yace matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka fi kowa sanin wannan ba ka aika a tambaye su da aka aika ta tambaye Hafsa sai ta ce ma in ilmu ilmin su hada ni ba san wani abu game da haka ba sannan kuma yana muku wata biya ba ta sani ba don ba ta taba ji ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka kawai ba ta sani ba ba ce ba ta sani ba sai aka aika ba Aisha sai ake ta kun karanta musu wancan hadisin idza jawaza al-khitalu al-khitana wajaba al-ghusl idan an sadu da mace da namiji wanka ya wajaba ko da mani bai fita ba sai Umar yace man man man khalafa fi hada ba'da al-yawma ja'altuhu nakalan ga wata riwaya yace auja'tu zarban yace duk wanda ya koma sabani bayan yau sai na sai jiki ya jira mai da shi ba wata yake ba daga nan sai kasance sabanin daga sabon manzo Allah sai ya dauke sun bi wa Aisha sai kana babu sabani kusa sabani kaɗan ne ya ya auku lokacin ai amma dukkanin sabai da ai daga baya suka tafi bashi wasu malamai sai suka ce gaba ɗaya wani lokacin sabai ma babu sabani sabani ya auku daga baya sabani ya a kai wannan shine ra'ayin Imam bukari zamu ji zai gaya muna ah, amma Dawud da zo sai ta ah, wannan shi inda ya tsaga wannan hadisin haka ne kawai ba a wanka sai kasance ta kawo mazhabar zahiriya kawai suke da wannan ra'ayin cewa idan ba jima'i aka yi ba idan ba mani ya fita ba a wanka amma a wancan karatun da mun kai na gaya muku cewa a lubban larabci ma yana cewa ajnaba fulanun fulana wani ya yi janaba da wance wata idan ya sadu da ita ma dole sai mani ya A asali hal lubban larabci ya ce janaba ta nufi an yi jima'i babu ruwanta da hidda babu ruwan lubban larabci da fidda mani ko ba hidda mani ba musulunci shi ya yi magana fidda mani yanzu ya kara wani hukunci da fidda mani sannan sun ka aka kawo hujja su wa'ancan su zahiriya ta hadisa al-innamal ma'u min al-ma' abin da yake sa ya zan wajibi gare ka sa ruwa a jikinka idan ruwa suka fito ga jikinka A Abdullahi Abba Abbas ce wannan abin da ne ga wanda ya yi mafarki wanda ya yi mafarki in ba manili ya gani ya fito ga jikin shi ba shi wannan ba zai yi wanka ba sai kasance bayan haka dai sabanin ya tafi matsala ta tabbata akan cewa wanda ya yi jima'i ko da mani ya fito mai ko mani bai fito mai ba zai yi wanka abin da ke nuna haka wannan abin yana wajen mai ai mai hajji Na zo hajji an tabbata ya yi na haka ba tsaya tabbata cewa mani ya fita ko bai fita ba za a yi nai za a yi nai hajji wani shi ke tabbatar da cewa janaba ce kuma wani shi ke tabbatar da cewa mani ne a cewa janaba ce kuma shi ya wajen da hajji sai kasance wannan ya shahe wancan na farko bukatar da ya حدثنا مسدد قال, حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي أيوب أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم ما أبو داري يكاوم كمان حدثنا مسدد بن مسدد حدثنا مسدد بن مسدد كنان قال حدثنا يحيى بن سيد القطان عن هشام عن قروة قال عن قروة قال أخبرنا أبي أخبرني أبي قال أخبروني أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله haka wani hadisin abu ayyub al-ansawi ya tambaye wannan mutane sun wuce a hadisin da suka wuce yace ya abu ayyub ubay bin kabe yake cewa ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi idza jama'a rajul mar'ata falam yanzil idan mutum ya yi sadu da mace bai yi da mani ba ala sai ne ce mai yarsu ma masal asalin hukum ma ya tawabba wa yusalli zai wanke abin da ya shafe shi na kazantan matan sannan ya yi arwalla ya yi sallah malamai da mu da da ke cewa wajen cin wanka suka ce shi waɗanda da kan babu inda annabi ce ba zai yi wanka ba saboda ka ya faɗi wannan hukunci wannan hukunci kuma yana cikin wanka akan cewa wannan mansuhi ne amma ko ciki da ce wala ya tsaye da wanka ba sai faɗi wani abu da ko da yayin wanka dole sai yayin wannan ko da yayin wanka cikin wanka yana a walla cikin wanka yana shafi kazantar da ta same shi kafin yi wanka sai mamu bukari ya ga cewa hadisin nan fa da ya kawo masa karfi sun san bai magana shi shi shi yake yau sai magana sai bai magana saboda kakkar rudu ala abu abdullahi imamu bukari yace al ghusl ahwat wanka shi yake zama daidai wa zalika al-akhir wannan shine abu na karshe daga manzon Allah sallallahu alaihi yin wanka da haka ta ku inna ma bayyana al-ikhtilafihim abin da ya samu kawo dalilai don sun rafi sabani wato yana gudun kan hudu da hadisin da ya kawo kace wannan manzon ba kai kai sai magana to san baya magana da ilimin ko baya magana sai dai magana ta isnadi wanda yake nau'i na cikin hadisi amma yau yana gudun kan hudu da wannan abin sai ce bai magana ya ga maka abin da fi zama daidai kuma da suka ga fiqhu ne zaka da yazo gaba diyace ji ba wancan babin ne sai ce babul idan ta kal tana ne babi ne babu mun yana hukunci idan namiji ya sadu da mace yace ne yana hukunci sai ka hukuncin wanka da yazo wannan babin na hadisan ko da yake an shafe su amma akwai wani abu da ake diba cikin su ai sai magana cewa mutum ya wanke inda kazanta kuma wannan ba ta shi ba Za ka sai baji da shi yace ko da suna mun sai akwai adadin da tsebowa da shi yace babu gafi ma yusibu min farjil mar'a hada huwa fiqhu bi ainihi wannan shine iyakar fiqhu kenan ko da kike san mun kai ne amma kuma akwai wani fiqhu da ake diba ciki wanda yake shi wannan fiqhu tabbas ba ta shi ba sai ce bai in kawo maka shi ibadi akan shi imam bukhari wannan shine kashin babu gusul imam ibn hajar kamar da ya saba ya muna ya tattace a hadisan da suka taho a wannan babin ya ce hadisi sittin da uku suka zo a wannan babin sun talatin da biyar ne suka yi ta kai suna kawo su ne mukarar wanda ke ambato su a baya ko za a ambato su a gaba hadisi talatin da biyar ne kuma dukkanin su yana haka ne domin wani tsohu da yake bisuwa ina za mu dakata insha Allah wa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada shi kuskure da muka yi Allah ya shafi shi cikin mu ya shafi shi cikin zukatan Insha Allah. a aka akan tambayoyi akwai asusun na zuwa asibiti alhamdulillah ya an fara kwakwaduwa ya samu eh zan ba ka magana to ga ita ba asusun mai ya samu kusan kashi 40 cikin 100 abin da mun ka samu wancan lokacin saboda ka insha Allah za mu yi meeting zuwa sati ne zuwa insha Allah za mu muku sanarwa abin da ake cikin na tafiya amma muna fata zuwa sati ne zuwa mu samu koda hamsin cikin ɗari mu samu koda rage abin da muka samu wancan lokacin yanzu alhamdulillah mun samu arba'in cikin ɗari da abin da muka samu a wancan lokacin saboda haka har yanzu asusun mu buɗe yake don Allah a taimaka wayannan ayyuka ne na kwarai wayanda in ka yi za ka ga sakamako tabbas babu shakka Allah ya ce za ka ga sakamako hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan Allah bai ce ihsani a lahira ba Allah bai ce ihsani an ka yi ihsani sai ka gani kaulan wahidan ko kahiri kake kowanne iri kake in dai kana ihsani sai ka gani don shi Imam bukhari ya kawo mana hadisin Khadija radiyallahu anhu lokacin da tawa annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa ma da iman islamu wal iman sun san yana cikin kogon hira ya ga mala'ika jibril shi kanshi bai san komai bane yanzu yana gaya mata amma tace mai inna in ah, lan yukhziyaka wallahi lan yukhziyaka Allahu abada me dalilin ta innaka latasilu rahima wa tuqi dhaifa wa tu'inu ala nawaid al wallahi Allah ba zai taba kaskasta ka ba saboda ni saboda kana sadar da zumunta kana ciyar da bako kana taimakon mara lafiya kana kaza kana kaza kana ne wannan take duk yanzu Allah ai ba zai cuce ba ba za ka ce ai annabi ya gaya mata duk lokacin shi ma kanshi bai san annabi ba ne za ka dauka da kanshi wajen wani abin nufa ya gaya mata ibn qayyim da wasu malamai suka ce wannan shine babban dalilin da ke nuna cewa duk wanda ke kyautatawa shi ya ga kyautatawa a nan duniya in dai in don Allah kai za ka ga kyautatawa guda biyu ka ganta a duniya ka ganta a lahira in ba don Allah kai ba kuma za ka kyautatawa a duniya sai dai an ji lahira ne wannan baka da komi sabanin wanda ya kefe tsaki yana ta yana ta sallah raka a dubu yanzu wanda ya kawo muna naira dubu goma ya ce ga nau taimako a je a taimaka bai ba su ba sai da ya so na ya ɗaga rabu ga kowa ya ce ga nau taimako ina yi mai kyamara yana cewa ya ce ga nau taimako ya ba su muka je muka samu wani za a wa aiki bai da lafiya yana bukatar dubu goma muka ba da dubu goma don Allah bai yi abin kwaye ba bai taimaka ba sabanin kai da kai shi a dubu cikin ɗaki sai don Allah waka ce maka makwabcin ka zai ce wallahi sun ji ciki na na koshe wallahi saboda makwabcin na nuna Allah saboda ka abin da kai asira ce da ka asira ce gare ka take waccan wannan ta taimako addiya ce in kai don Allah ta amfane ka in ba yi don Allah ba ta amfane wani in kai don Allah ta amfane ka ta amfani wani saboda ka zo Allah a taimaka mai kokari wannan abin da muka doko mu ci gaba da yi akan yadda muka doko shi ko kuma fiye akan haka sannan wa'azin da aka yi satin da ya wuce da aka yi tumalan alhamdulillah an samu cikakken nasara babban abin da ya fi burge ni a wannan wa'azin shine yan hizba su suka fi burge ni cikakken burgewa saboda sun tsaya sun ba da gudunmuwa wajen ya kamata kuma ni abin da ma ya burge ni ciki shine yan hizba masu uniform da waɗanda ba su da uniform za ga ɗaliban ilimi da suka tsaya suka yi aikin hizba wanda ɗaliban ilimi a yanzu in ka zo kace min masallacin ku yana buƙatar wanda zai karantar da wani littafi zan iya baka sun ce na yadda wannan ya je karanta suwa saboda na san su fi majalis hasa su ɗalibin ilmi ne wanda a gaba gaba suke yara katun bukari a gaba gaba suke yara katun abu dawuda a gaba gaba suke yara katun wasiya a gaba gaba suke majalis na ilmi so ga cewa yau bai yi mu ba da wata gudunmuwa da ake bukata a basuwa wannan shine cikakken fikihu wani zai ga cewa ai ni kawai zan ibada gudunmuwa ni ustazu ne ina zuwa makaranta saboda haka ban bukata an ana taimako a sai heto wannan ba da mu ake ba da su alhaji ake ko da su wani ake kana bukatar aiki na ƙarfi da suwa da ake wannan cikakken kuskure da rashin fahimta kenan abubakar siddiq shine cikakken ɗalibi na gaba gaba na farko ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka wanda in annabi sallallahu alaihi bai nan tafiya yi, shi ka da sallah da annabi ya wuce shi ya tsaya a matsayin amma duk da haka ya ce a kawo fi sabilillah shi ka kawo duk dukiya kai shi da umar umar ya kawo rabin dukiya ta yi kuma ba su taɓa takallufi ga wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wato nuna yana cewa suna bada dukkan abin da gare su zaka zanci kacce na kwarai idan kana bada duk abin da ke gare ka ka bada lokacin da ake bukatar karfi ka bada karfi lokacin da ake bukatar dukiya ka bada dukiya lokacin da ake bukatar karatu ka bada karatu wannan shine zaka zanci cikakken ɗalibi na ilimi na kwarai wanda ake tsammanin a samu wanda ake tsammanin ya samu fa'ida abin da ke karatu saboda haka abin ya burge ni kwarai da gaske don Allah duk in lokacin wannan aikin ya tashi zai kyau kyau wanda yake ɗalibin ilimi ne na kwarai yana zama gaba ana karatu yau yake bari in tsaya in tsaye mashin din mutane wanda suka taho wata mala ya gaya mana wata ka'ida lokacin da muka dawo bo a nan wurin wata ka'ida mai shiga jiki yace mana cewa ana neman ilimi ne fa don a shiga aljanna ba ana neman ilimi ne don a zama lani in ka fahimci wannan ka'ida ka huta ana neman ilimi ne don a shiga aljanna ba ana neman ilimi bane don a ga malami in ka ka huta duk wani aiki alheri ya tashi in dai zai kai aljanna za ka shiga gaba a yi ba dole bane sai ka tafi kila za a karatun ka za zai wuce ka wale ma wa'annan yan agajin da suka muna agaji lokacin karatu suna jin karatu mutum yana yana jin karatu kila lasfika yake tsaro yana ji ta lasfika kila wajen manyan mutane yake tsaya ko manyan mallamai domin su bashi sako kai kaza kila an su tambayoyi yake yi kila mashin in bayan Allah yake tsaro da ne a samu security kila wani aiki yake lagaji amma kukan lasfika ko kuma muryar lasfika tana kai me yana wa'annan ayyukan sai ka wa'annan ayyukan na agaji ayyuka ne namu na cewa mu yi ayyuka na hizba kuma wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa ɗaliban ilimi sun ji hudubar da malam ya yi mana kwanaki kan hizba kuma sun karanta littafin da um, malam abdulhab ya rubuta a kan hizba su san cewa aiki ne cikin aikin musulunci kamar yadda kake nafila azumi da nafilar sallah kamar yadda kake taimakawa fi layi kamar yadda kake zuwa wajen karatun bukari da musulun haka ya kamata a ce kana zuwa wajen ayyuka na agaji duk lokacin da ka bukace ka ta da ƙarfi ne haka za ka yi hakan sun buge da kwarai da gaske har malam sai da suka burge shi shi shi malam sai da ya tuna da ya shiga agaji da ganin su saboda abubuwan sun burge gaskiya kwarai da gaske abin da yake bukata shine ya kasance yin wannan abubuwan kasu zai shirme akwai shugabanci wanda zai bada umarni cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza wannan ake alheri yayi ta lokacin da muka je asibiti mun ga mutane kowa yana son a zaki kaya ya je cikin cikin inda mara lafiya ya raba musu amma ya kasance dole sai an samu tsari na shugabanci cewa wani kai ne shugaban majmu'a kaza ku tafi sai kai muna yin wannan ayyukan mu sai shugabanci na gari da ga wanda ke shugabancin wannan ayyukan sai ka tambayi shi mun san tambayi ko ka magana ne alhamdulillah Allah ya saka malam alkhairi ba su ne sai an fara karɓa tambayoyi sannan ta aliki ne ke tambayoyi suna da yawa mun samu wajen guda Allah takwas ko tara waɗanda suna da alaƙa da karatu ya kamata a muku amma dai duk da haka malam ya bar wadataccen lokaci to ne ke malam ya yi maganar abubuwa da dama waɗanda muna da buƙatar mu ƙara tantancewa ko mu yi magana a kansu a farko matsalan kwamitin asibiti gaskiya al'amari ne da ya kamata mu ƙarfafi jirin mu a kan shi ba aiki da alkhairi da muka ɗauko kuma kofa ce muka buɗe wacce ya kamata mu ƙara faɗaɗa ta to sai ga kuma wata takarda daga asibitin an aiko mana yanzu haka da sa hannun hod na ansa mssg ina jin sashen welfare ne ban san an fasil din ba daga dai da tambarin asibitin ƙwararru inda muka je muka taɓa ba da gudunmawa su rubutu suna sanar da mu wani yaro mai suna yusuf na shekara goma sha biyar daga karamar hukumar sabon birni wanda yake da mummunan kuma matsala mai haɗari kwarai dangane da kidni mai aikicin kidni dangane da kodarsa kuma cikin iko Allah sai ga wani bawan Allah shi kuma ya aminta ya yadda zai baki sadaka kodarsa guda na ban kun san koda biyu ga ɗan adam kuma guda ke aiki galibin mutane har su mutu guda ke aiki amma in aka samu matsala guda ce guda ka kama so kowa yana da f1 shi wannan ba Allah ya amince ba da tashi extra din to yanzu matsalar ita ce cross matching tsakanin wannan koda da koda wanda zai bayar da koda wanda za a karba akwai abubuwa da likitoci ke bukatar sani za a yi shi a asibitin Kano da wace asibiti suka rubuta a Kano ne mun tattauna magana su kafin yau yawwa a Kano Teaching Hospital kuma wannan aiki da bukatar kuɗi naira dubu ɗari da tamanin mutum da yake sun fasa sun ga jini sun ga lalle markazin sahaba wuri ne da ake son irin wannan alkhairi sai suka rubuta mana gashi officially daga ofis ɗinsu suka rubuta ta don Allah mu taimaka wannan bawan Allah da abin da ya sauwaka domin a samu a yi a kai shi a yi wannan aikin in aka yi sannan a dawo a nemi hukumar jihar Sokoto ta kuma ta tallafa domin aikin cire wannan koda a sa wannan aiki ne da ya fi karfin sahaba center ya fi karfin almajirai sai gwamnati yanzu wannan kawai cross matching ake bukata a yi saboda haka ba Allah a taimaka ban sani ba ciyaman na wannan kwamiti zai iya deciding in yanzu za a nemi taimako ma wannan bawan Allah kuma za a bari kwamiti har haɗa inda zai zuwa sashi ne zuwa yadda dai ciyaman 'yan kwamiti ya gani haka za a yi abu na biyu maganar hisba da ya yi gaskiya alhamdulillah markazin sahaba kullum ƙara faɗaɗa jama'a suke a irin wannan lokaci ko muke buƙatar ga muna da tsari yana da gaske abin da zai taimaka mana da tsari ga muna da sai hisba waɗanda za su kula da tsare-tsare tsarin wurin zama tsarin hanya tsarin ababen hawa kula da su tsarin wuraren fakin da makamantansu hakikanin gaskiya ma har da tsari na tsaro saboda haka abu biyu muke bukata a nan wanda za su sadaukar da nan su yi wannan aiki saboda Allah Allah ya riga ya cewa ba aiki ne da ya kamata a ce sai irin wani da irin wani ba kowa yana iya yin ba amma da ke burge ni da kanawa idan ka je galibi in agajin da zaka ji da ke kula da malamai to zaka sha mamaki shi ne hamsha ɗayan kasuwar da ke tallabe da da'awar akwai wani ɗan agaji abba da koyaushe muka na je wa'azi kano yana cikin da ake a tashin da ne su ce raka ne da kayan uniform ɗin agaji su ce kai da masauki su ce wannan da wannan da hidimomi da sauransu to wannan gobarar da aka yi ta kaso kurmi abu na farko da aka bugo mini aka ce dan uwa abba ya kuma wallahi ba zai kasa tsara naira miliyan ɗari biyar ba na ƙara faɗin wannan don ina buƙatar ina fata kuma shi addu'a to kaga duk mutumin da yake ya mallaki irin wannan dukiya amma zai sa kayan agaji ya zo yi wanda ya nuna tsabar shi don Allah yake wannan aiki ko bai da wani girman ce na jin cewa shi wani ne bai kamata a gaishe na aiki to ire irin su da dama na sani a Kano da haka da ɗan kasuwa a hamshakin attajiri da ƙwararren malami da likita da ba kowa yana iya irin wannan aiki muna ganin yadda ayyukan nan na titi aikin rob yan sa kai ta ga wani profesa ne a jami'a ya zo ya sa wannan iri ya zo yana ba da hannu a titi da tsoro to duk aika irin waɗannan ya kamata ya zama shi da girman shi da yanzu ba haka abu na farko muna buƙatar da za su sadaukar da kansu da abu na biyu muna buƙatar haɓa ta mallaki kayan agaji da za mu yi adaptin wannan na hisba ne ko sahaba santa za ta canza duk da wanda aka yi tunani amma da za a bar ni da ra'ayina to na hisba sun yi mana insha Allah ta'ala babu matsala sai a siyo kaki ko da bandur goma a samu teloli su kuma kelolin sunna wanda za ka da kauce mana aikin kwarai ya kamata a samu wani tsakani da Allah don haka gare ku jama'a muna fatar mu je daga gare ku wanda za su yi wannan aiki da wanda za su tallafa aikin ya ci nasara kuma gaskiya na so a amsa tambayi saboda muhimmancin su amma kuma ban cika su saboda yan uwa da dama daga nesa suke wasu ma ba daga cikin gari suke ba bai kamata mu rike su da yawa a na karshe akwai sanarwoyin wa'azi a ba malam su ne duba ila sati ne zuwa yana musamman da damar karanta kuma sati ne zuwa za mu shiga sabon littafi za mu da daga littafin wanka akwai bakon malami ɗaya daga cikin fitattun malaman sunna wani mujahidi a kaduna sunansa shek jumare abubakar jumare zaria yana koyarwa a makarantar almanar ta kaduna wacce mulkar islami suka kafa kuma ce mai wa'azi ne musamman da irin wa'azin nan na musuluntar da maguzawa ta ce da suka bada gudunmawa kwarai da gaske a cikinsa an wani ahlus sunna wanda yana da kyau mu je mu yi tsaye mu saurari abin da zai faɗi kuma mu kasance tare da shi ko domin kariya daga waɗanda ke kyamar sunna zai yi wa'azi guda biyu na farko ranar asabar gobe kenan an sa sha biyu ga wata hudu gobe sha ɗaya ne aiko bayan magariba can magariba zuwa isha'i a masallacin kuka babban masallacin arkilla state locus kusa da ma'aikatar kashe gobara kusa da fire service kenan kan magariba da isha'i na biyu kuma zai yi shi lahadi da safe karfe goma zuwa sha biyu na safe amma saboda mata wannan shi kuma za a yi shi a masallacin profesa cika umar layin eh, r arkilla state locus za ka san ma ya kamata a kai iyalai sanarwa ta biyu ita ma wa'azin ce ko kuma mukala muhabara wadda ina jin kwamitin masallacin majalisar nurul islam a killa suka shirya takinta shine duniyar musulmi matsalolin ciki da na waje wanda zai magana shine dr isa mai shanu shugaban sashen lamuran addini sashen koyar da addinin musulunci na jami'ar sauran foliyo shi kuma ranar lahadi Bala asar karfe hudu da rabi a makarantar nurul islam da ke kanar lokos to allah ya samu dace allah kuma ba da ikon halarta kuma lokaci ya yi riga idan ba wani zukan malam fantami duka an samar da su kaso bukhari an fito da su yau bukhari ma duk inda aka fito an yi ta magana ana sa asila sayil bukhari abin da ya dame mu gaskiya wato data collection muna son mu yi abin nan data bank na karatu suka mu gaba ɗaya tun can can na da shekaru goma sha shida abin da ya zo yanzu kuma alhamdulillah mun yi sa a wannan aiki to ganin aikin ya rage mun ba da damar a fara fito da karatun bukari tun daga sanda aka fara yin shi anan za ka insha Allah zai fito na yi tsammanin an fito da shi eh, zai fito kila daga karatun alhamis bai zuwa karatun abu dawo da insha Allah tabaraka ta'ala zuwa abin da bai za a fara fitowa da shi akwai audio akwai kuma DVD wanda yana da mutu a ciki Allah ya samu dace malam shi da ta cika kamata a mutane to wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk